Yanzu ku dibi hoto na goma sha shida. Za mu yi magana a kan wa'azin aikaku. Bulus da Barnaba sun ziyarci garuruwa da yawa. Cikin hoto, kun ga suna cikin gidan da suke taruwa, wato wani masallaci. Nan sun haɗu da Yahudawa da yawa, kuma Bulus na gayi masu magana, yana cewa, Allahn Yahudawa shi ya zaɓe su, ya sa sun haɓaka, ya ba su alkalawa, kana suka tambayi Ubangiji ya naɗa masu sarki. Allah ya naɗa masu sarki, sunan shi Sarki Dauda. Daga cikin zuriyar wannan sarki ne, Allah bisa ga alkawalin shi ya tanado ma Yahudawa mai ceto. mai suna Yesu. Amma manyan Yahudawa ba su gane da haka ba, ba su gane da anabci akan zuwan Yesu ba, ba tare da wani laifi ba, sai suka kama Yesu suka kashe shi. Amma dukan wannan ya cika kamar yadda Ubangiji Allah ya faɗa. Allah ya tā Yesu daga matattu bayan kwana uku. mutane da yawa sun gan shi bayan tashin shi daga matattu. Wannan labari ne Bulus ke wa'azi a kai, wato Yesu na da rai har abada, kuma ta wurin shi muna samun gafarar zunubanmu. In mun ba da gaskiya ga Yesu, Allah zai karɓe mu kamar ’ya'yan shi. Amma waɗanda ke rena wannan labari mai daɗi, za su mutu ba tare da gafarar zunubansu ba. Waɗansu daga cikin masu sauraron Bulus sun yarda da maganar, suka tuba, sabin ekiliziyoyi sun kahu, amma waɗansu ba su yarda ba, har wa yau akwai mutane masu sauraron maganar Allah, amma akwai da yawa waɗanda kuma ba su yarda ba. Idan mun yi musu magana a kan Yesu almasihu. Ya zama abin tausayi, idan mutane suna zaɓen mutuwa maimakon rai da ake samu a cikin almasihu.